بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau darasin mu insha Allah zai fara daga aya ta aya ta 34 cikin suratu sad al-ramma fatanna sulaymana wa alqayna ala qurtin jatadan أناب قال رب اغفر لي لي ملكا لا ينبغي لأحد ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نعم إنك أنت الوهاب نعم الله تعالى ya ce wa سليمانا wa alƙaina ala kursiyihi jasadan summa anab hadisin imamul bukhari wanda yake hadisin ɗaya daga cikin hadisan abu huraira ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ƙala ibn daud annabi sulaimanu ɗan dauda yace wato alaihi masalamu wa ala nabiyina salatu wassalam ya ce la'atufan nan lailata ala saba'in ra'a. annabi Sulaimanu yana da mata sun kai guda ɗari ya ce sai ya zagaya matansa guda saba'in a dare guda ya ce yau sai na zagaya matana guda saba'in ma'ana sai ya yi mu'amala aure da mata saba'in a wannan rana a wata riwaya ya ce guda casa'in a wata riwaya ya ce gaba ɗaya guda ɗari sai ya zagaya su a rannan sannan na biyu ya ce idan ya zagaya su talidu kullum ra'atin min hunna gulaman yuqatilu fi sabilillah kowace ɗaya daga cikin waɗannan mata guda saba'in ko guda casa'in ko guda ɗari kowace sai ta haifi ɗa namiji wanda zai zo ya tafi jihadi domin ɗaukar kalmar Allah faƙila lahu a wata riwaya faƙala lahul malak sai wani mala'ika ya ce mai ƙul in sha Allah ka ce in sha Allahu falam ya ƙul bai ce in sha Allahu ba fatsafa bihinna sai ya zagaya su kamar yadda ya alkawari falam talid min hunna illam ra'a sai ya zama na duk gaba ɗayansu babu ma wadda ta ɗauki ciki a wannan rana balle ma haihuwa sai mace guda ɗaya a cikin waɗannan mata ko saba'in ko tasa'in ko ɗari kamar yadda ruwayoyi suka zo illa ra'atun wahida sai mace guda ɗaya ita ma wannan mata guda ɗaya da ta tashi haihuwa sai ta ainihin haihuwa rabin mutum wato wani ɓangare na mutum ba mutum cikakke ba ya zo ba rai faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ba da wannan labari ga sahabban shi sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta ke hannun shi law qala insha Allah da ya ce insha Allahu lam yahnas da bai saba ma rantsuwar da yayi ba wa kana darkan lihajatihi kuma da wannan ya zama rizkar biyan bukatarsa a wata riwaya wa laqatalu fi sabilillah kuma wallahi da sai waɗannan ‘ya'ya da za a haifa sakamakon wannan zagaye dukkaninsu da sai sun yi yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah fursanan ajma'una dukkaninsu ma ya dawaki wato ainihin baki ɗayansu wannan shi ne ainihin wannan labarin wannan aya wannan hadisi ya warware dukkanin matsalar da waɗansu malamai masu ɗauko labarin banu isra'ila su kawo na farko dai hadisin ya ce wato akan magana ya bayyana ma'anar ƙaunin Lai ta'ala wala ƙarfacen na sulaimana wa alƙaina ala yi jasadin menene abin da Allah ya jarabi annabi Sulaiman a wannan labarin da wannan hadisi wanda ya fassara wannan aya ya bamu Abin da Allah ya jarabi annabi Sulaiman ya kamata ya ce insha Allah sai bai faɗa ba wannan ita ce jaraba da Allah ta'ala ya masa wala karfatan na Sulaiman mun jarrabi annabi Sulaiman ya yi buri kuma burin shi mai kyau ne da ya ce yana son ya zagaya matansa su su saba'in ko casa'in ko ɗari ya ce yana fata yana fata in ya zagaya su Allah ya sa kowace ta ɗauki ciki kuma ta haifi ɗa namiji kuma ɗan nan ya zama ya samu dama ya girma har ya je wato an ɗaukar kalmar Allah da shi wannan shi ne burin annabi Sulaiman kuma buri ne mai kyau kuma fata ne mai kyau amma abin da ya kawo burin nan bai cika ba bai ce in sha Allahu ba abu na farko kenan na biyu wa annahu lam talid min tilkan nisa illa imra'atun wahida nisba insan kuma wayannan mata gaba ɗaya babu wanda ta ɗauki ciki balle haihuwa sai mace guda ɗaya ita kaɗai ce ta ɗauki ciki kuma da ta tashi haihuwa sai ta haihu wani ɓangare na ɗan adam ba gaba ɗayan ɗan adam ba wa anna zalika jasad to wannan jiki da ta haifa ita ungozoma da ta zo ta ɗauko wannan ɗa sai ta zo ta ajiye ma annabi Sulaimanu bisa kujerar shi ta ajiye mai shi ne Allah ta'ala ke cewa wa alƙaina ala kursihi jasadan aka ɗauko wannan ɗa aka ɗora mai akan kujerar shi tun da ɗan shi ne duk da dai ba mutum ne cikakke ba kaga za ka iya cewa gaba ɗayan matan nan babu wadda Allah ya biya ma annabi Sulaimanu buƙatarsa ta hanyarta saura duka ba su ɗauki ciki ba guda ta ɗauka ta tashi haihuwa amma ba ta haihuwa cikakken ɗan adam ba sai wani ɓangare na ɗan adam ya fito wannan shine gaba ɗayan labarin wa anna zalika aljasad huwa nisfu insan allazi huwa nisfu insan huwa allazi ulqiya ala shine wanda aka jefa ma annabi Suleiman wanda Allah ta'ala yake cewa wa alqaina ala jasadan thumma anaba to anaba da kuma thumma alqaina ala kursiyihi da kuma kalmar wala karfatan na Suleiman waɗannan kalmomi guda uku su ne wato Isra'ilawa da sauran waɗanda ke son su kawo rudu akan annabawa waɗannan kalmomi guda uku suka ɗauka abin da suke cewa wato ainihin annabi suleiman wai yana da ainihin wato wani zobe shi mulkin annabi suleiman a cikin zoben nan yake kuma a cikin matan annabi suleiman akwai guda wadda shi annabi suleiman ya fi amincewa da ita fiye da sauran matan shi to duk lokacin da zai shiga ban ɗaki don wata biyan bukata sai ya cire zoben nan ya ba ta ta riƙe mai kayan ya fito to wai bayan wata rana ya ba ta zoben nan ta riƙe mai kafin ya fito sai shaidan ya zo kuma sai ya yi kama da annabi suleiman ya rikida ya fito ya yi kama da annabi Suleiman ya fito da surar annabi Suleiman ya zo wurin matan nan tashi sai ce ba ni zo na. ita kuma ta ɗauka annabi Suleiman ɗin ne wai sai ta ba shi zoben kuma duk wanda ya ɗauki wannan zobe wai mulkin ya koma wurin shi annabi mulki ya koma ga zobe saboda haka nan sai ya tafi ya je ya zauna bisa wannan kujera ta mulki wanda duk ya zo ya gani sai ya ɗauka annabi Sulaimanu ne to amma su waɗanda ake mulka shakku ya ɗan riga shigarsu suna ga ko da yake dai kamar nan ya yi kama da annabi Sulaimanu bisa safa da ake barwa ko da yake wannan wanda yake zaune akan kujerar nan kamar su ɗaya da annabi Sulaiman to amma irin hukunce-hukuncen da yake yi yana ba da waɗansu hukunce-hukunce na baragada ba su yi kama da maganganun mai ilimi ba ba su yi kama da maganganun annabi ba mu'amalar ta canja ba yadda suka santa ba to aka zauna a wannan wai sai wata rana sai aka ce mashi wato mulkin shi ba zai dawo gare shi ba a sai waɗannan bayan Allah kai sai suka gane kai wannan fa ba su yarda da shi ba da ya ga dai za a ritsa da shi sai ya gudu da ya gudu sai ya fada ruwa sai ya zare zoben nan sai ya jefa cikin teku don ka a ga zobe wai sai kifi ya haɗe ya zoben shi kuma annabi Suleiman. ya tafi wajen wannan ainihin wato ruwa yana ta yawo da ya rasa inda zai je ya samu waɗansu bayan Allah ya ce musu shi ne wane masunta a ƙarshe dai sai suka yi masa duka don me zai ainihin ɗauki suna babba ya bawa kansa domin wai ya kamanninsa ba kamannin annabi Suleimanu ba to Da ya suka kamo da babban su ya zo sai ya zarge shi dan menene kuka dake shi sai ya samo ainihin ya bashi dan guzurin kifaye guda biyu da ya bashi kifayen nan wai ya koma gefe yana yankawa dan ya gyara ya ci sai ya ga zoben cikin kifi guda ka duba yadda aka tsara tatsuniya baragada kuma abin da zai baka takaici wannan magana tana nan a cikin manya-manyan littattafan tafsiri ana karanta ta wani zai kawo ta da da ainihin tamkar ya yarda da ita babu wani ta'aliki gabanta ko bayanta alhali ga ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan idan ka ɗauki wannan hadisi ka haɗa shi da maganar Allah subhanahu wataala alarma inda Allah ta'ala ke cewa inna ibadi laisa laka alaihim Allah ya ce bayina na kwarai bayina mutanen kirki kai shaidan baka da wani iko a kansu sai fa wanda ya fandare ya bi daga cikin rafkanannu batattu to Allah annabi Sulaiman a ina za mu sa shi bayan Allah na kwarai ko rafkanannu yana cikin bayan Allah na kwarai kenan shaidan baya da rabo a jikin shi na biyu Allah ta'ala ya ce illa iba wato shi da kanshi shaidan ya ce sai ya batar da kowa shi da kanshi sai ya ce illa ibadaka sai fa bayanka wanda ka tsarkake su to wannan sun fi karfi na ba ni da yadda zan yi da su Allah ta'ala ya ce innahu laysa lahu sultanun alal inna ma sultanuhu amanu inna ma sultanu alladhina tawallawnahu إنما سلطان على الذين يتولون Allah ta'ala ce waɗanda shaidan yake da iko a kansu kawai inna ma sultanu alallazina yatawallawnahu waɗanda ke da ƙawance da shaiɗan wanda akwai ƙaunacecceniya tsakaninsu da shaidan to su kaɗai ne shaidan ke da iko a kansu akwai ƙauna tsakanin annabi suleiman da shaidan babu wa ala rabbihim yatawakkaluna wato innama innama sultanu allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikuna waɗanda ke shirka suna hada shaidan da Allah to su kadai shaiɗan ke da iko akan su zai yi wa annabi Sulaiman ya hada shaiɗan da Allah bai yi wa waɗannan ayoyi tare da wancan hadisi sun ainihin fayyace mana sannan ka ɗauki wannan aya gabanta da bayanta Allah ta'ala ya ce da annabi Suleimanu ni'imal abdu Ma madalla da annabi Sulaiman innahu awwab annabi Suleiman mutum ne mai yawan komawa zuwa ga Allah bai wa wanda yake da wannan ɗabi'a wanda wai mulkin sama ba daga Allah yake ba a'a daga zobe ne wanda duk ya kwace zobe ya kwace mulki kuma mulkin annabi to ainihin wannan faɗakarwa yanwa don wato ainihin abin nan sai Allah ya ce wa alƙarra ala kursiyi hijasan sun ma'anabu قال قال رب اغفر لي وهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نعم إنك أنت كان الله تعالى ألقينا على كرسي جسدا ثم أناب النبي سليمان كما يدعى الله تعالى إنه أواب يقوم بأ ya kamata ya ce insha Allahu bai ce insha Allahu ba ya gane ya kamata ainihin ya tuba ga Allah subhanahu wataala kuma ya tuba bayan nan Allah ta'ala ya faɗi annabi Sulaimanu ya ce ƙala annabi Sulaimanu ya ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta min laifin da na yi maka Allah ka yafe min bayan nan wahabli mulkan Allah ina roƙonka ga bani wani irin mulki babba layan bagili adin min ba'di wanda bayana babu wanda ya dace mulki irin wannan banda ni mulki wanda har aljannu sai an mulka kuma za mu ga bayanin da Allah ta'ala ya yi ba mu taɓa jin wanda Allah ya ba mulki irin na annabi Sulaimanu ba layan bagili adin min ba'di innaka antal wahab lalle Allah kai wato kai ne mai yawan ainihin wato kyauta babu abin da baka iya bayarwa Allah ina roƙonka ka bani mulki wanda wani ma ba zai roƙe ka irin wannan mulki ba nan gaba na'am Na'am. Allah ya ce ba sakarna lahu ko Allah ya ce sai muka hore masa iska maimakon ainihin sarakuna suna hawa dawaki suna hawa sauran abubuwan hawa to shi annabi Sulaimanu sai Allah ya hore masa iska duk inda yake so ya je sai iska ta ɗauke shi ta kai shi ta dawo da shi Allah ya hore masa ita tajiri bi amrihi iska na gudana kuma wajen annabi Sulaimanu take karban umarnin abin da za ta yi wato umarnin yake ba ta yi kaza ka ta yi kaza in yace ta yi yamma to yamma za ta yi in yace iska ta yi gabas dole ta yi gabas tunda Allah ta'ala ce tajiri bi amrihi kuma rukha'an iska mai daɗi rihan layyina rakhiya wato ainihin iska mai laushi ba iska guguwa ba amma a wani guri Allah ta'ala ya ce wato ya hore masa iska mai kaman guguwa mai karfi Allah makatin aya eh <laughs> to Allah ta'ala ya ce la bage li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ce Allah kai kadai kai ne mai baiwa kuma ina roƙonka wannan ainihin wato irin mulki sai Allah ya hore masa iska mai laushi wadda ba ta guguwa ba ba ta karere komai kowa yana jin daɗin wucewarta sun asaba an haisu asab wato kuma duk inda wato ainihin ta sauka iskan nan to za ainihin za a ji daɗin saukarta shi kuma duk inda ya sauka wannan iska tana tare da shi Allah ya ce Nam. Allah ta'ala kuma ya hore ma annabi Sulaimanu hatta shaidanu wa shayatin da kuma ainihin wato aljannu su ma Allah ya hore ma annabi Sulaiman kulla banna'in duk wani ƙwararren injiniya magini aljani to Allah ya hore ma annabi Sulaimanu shi in yana buƙatar a yi wani gini bai da buƙatar sai ya samu an yi zane an kirawo ƙwararrun magina an yi wane ne kafin a fitar da gini Allah ya hore masa aljannu masu yin gini dandanan a fara dandanan a gama wa gawwas kuma Allah ya hore masa aljannu masu nutso zigaccin teku su ɗebo mai abin da yake so a ɗebo lu'ulu'u ne murjani ne da sauran abubuwa waɗanda ba a samun su ainihin wato sai daga ruwa abubuwa masu tsada ko masu amfani Allah ta'ala ya hore ma annabi Sulaimanu wannan wato ainihin irin iska wato wannan aljannu duk Allah ya hore masa kulla banna'in wa ghawwas bayan nan wa akharina muqarranina fil asfad na'am Allah ta'ala ce wa akharina akwai waɗansu aljannun su kuma muqarranina waɗanda aka ɗaure su a haɗa wannan da wannan a ainihin wato gwa masu a ɗaure ana dai nuna maka wanda ake so su je su yi gini a umarce su wanda ake so su je ruwa su ɗebo abin da ake bukata su je ga waɗansu nan kuma sun yi laifi an kama su an ɗaure don a nuna maka cikakken ikon da annabi sulaimanu yake da shi a kan waɗannan bayan Allah muƙarrani na fil asfad waɗanda ake ɗaure su a cikin al asfad jam'u safad wato ainihin abin da yake sarka mari kowanne an sa shi a cikin mari an daure saboda yayi laifi dan Allah ya nuna wa duniya annabi Sulaiman yana da iko akan waɗannan ainihin wato bayan Allah wa akharina muqarranina fil asbad sai Allah ya ce ah, sannan Allah ta'ala ya nuna ya ainihin wato ba wa annabi Sulaimanu cikakkiyar dama ya ce wannan faffaɗan mulki wannan ƙaƙƙarfan mulki da muka baka da wannan wadata da muka baka ha za a ba'una wannan kyauta ce irin tamu banda mu ba mai iya baka irin wannan mulki famnun duk wanda kaga dama ka ba wa kyauta ka ɗebi abin da kaga dama ka bashi babu wato abin da yake tare da kai bai karewa au amsik wanda kuma baka yi niyyar zaka ba ba ka kame dukiyarka ka rike ka hana shi bi ghairi hisab ba za mu caje ka da laifi ba in ka bayar a wajen mu baka yi laifi ba wanda ka hana baka yi masa laifi ba wannan yana gwada mana ga wadata Allah ya ba wa annabi Suleiman ga mulki har aljanu yana mulka kuma har iska ma wajen shi take karɓar umarni irin wannan mulkin ba mu taɓa jin wanda Allah ya bawa irin wannan mulkin ba in banda annabi Suleiman kafin shi in akwai ba a ba mu labari ba bayan shi ma ba wanda aka bada labarin yana da mulki irin wannan mai faɗi kamar irin na annabi Suleiman famnun aw amsik bi ghairi hisab Allah ta'ala ya ce wa sannan shi annabi Sulaiman wa inna lahu indana la zulfa wallahi shi annabi Sulaiman ainihin a wajenmu a lahira shi annabi Sulaimanu yana da wani irin wato girma kuma yana da wani kusanci na musamman bai abin bai kare ba wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma to wanda ya zama mulkinsa yana zuwa yana in a kissar wato in kalo ba kissar yana suke faɗanta tana da muni da yawa wai akwai wani rami ma da yake zuwa bai da ma daɗi da ambaci wannan iya abin da wannan hadisin ya gaya mana da yanda annabi da ayoyin nan yadda suka wanke mana annabi Suleiman to mu wadatu da iya wannan duk abin da ba wannan ba wanda aka jingina ma wannan bawan Allah annabi Suleiman to masu ƙwarewa ne wajen ɓata annabawa don a daina ganin girman annabawa kuma don su ba wa kansu hujjar yin shirka su ce ai annabi kaza ma yayi kaza annabi kaza ma yayi kaza to ai sha Allah ba za su yi nasara ba na'am Allah ta'ala ya ce wadhkur abdana ayyuba yanzu an ƙare magana akan annabi Suleiman kuma labarin waɗannan annabawa guda biyu labari ne wato kaman dama da hauni wannan labari ne aka bamu na annabi kuma mai wadata kuma mai mulki mulkin kuma mai fadi irin wanda muka ji labarinsa a cikin waɗannan ayoyi shi kuma labarin da za a bamu labari ne na wani annabi wanda Allah ya jarrabe shi a dukiyar shi Allah ya jarrabe shi a iyalin shi Allah ya jarrabe shi a lafiyar shi wato kaman ainihin akasin labarin da muka ji na wadata da mulki da jin daɗi ga annabi Suleiman to shi kuma annabi ayyuba akasin wannan ne shi yasa Allah ta'ala in ya ce manzon Allah wadhkur abdana ayyuba wadhkur abdana dauda sai kuma ya gaya ma wato manzon Allah to tuna kuma annabi ayyuba wannan kaga ga yanda yake wannan kuma ga yanda yake kowanne akwai buzurin da zaka samu da gare shi Allah ya ce wadhkur abdana ayyuba ka tuna bawan mu annabi ayyuba idna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangijina anni saniya shaiɗanu ni shaiɗan ya shafe ni bi nusubin wa azab ya shafe ni wato da abin bakin ciki abin damuwa wato da wahala domin ya kawo abubuwa guda biyu annusubu wal azab an karanta an-nusbu kuma an karanta an-nusubu da da rufa bisa ko kuma daure bisa asad duka ma'anarsu guda amma dai kira'a guda biyu ta zo a wannan lafazi annusub nusub sai malamai tun da wahalar da ta sami annabi ayuba wahala ce iri biyu wahala ta farko Allah ya ba shi wadata mai yawa Allah ya ƙarar da wannan wadata yana raye ba wadata yanzu gashi da yawan ‘ya'ya ‘ya'yan nan duk babu iyalai kowa ya kama gaban shi wannan kowane ɗan adam irin wannan ya sama zai ji ba daɗi na biyu jikin shi kuma ya kamu da rashin lafiya rashin lafiya mai nauyi don Allah ta'ala wato ya jarraba shi shine azabar da yake cewa Allah ka jarrabe ni wato shaidan ya shafe ni da abubuwa guda biyu to amma anan ku duba irin ladabi na annabi ayuba wato dama manzon Allah ya ce alkhairu kulluhu biyadaika dukkanin alkhairi daga Allah yake amma wa sharru laisa ilaika duk wani sharri ba a jingina wa Allah ku duba annabi Ibrahim salam wato yake tambayar mutanen garinsu mata abudun ƙalu na abudu asnaman fa na zallu laha akibin ƙala hal yasma'unakum na'am auyan fa'unakum قالوا بل وجدنا آباءنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي to yanzu zai ringa zai lissafo mana abin da rabbul alamina biyu kenan hudu kenan iya nan alaramma wallazi admau ya yi Allah ya rama Allah rama Allah annabi Ibrahim ya ce fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin ya ce duk waɗannan gumakan naku abokan gabana ne ban son su illa rabbal alamina ni ba ruwana da kowa sai ubangijin halitta duka kai ka ce an tambaye shi to wane ne ubangijin halitta sai ya ce Allah zai halaka ni fa huwa ya hadi wanda shi ne ya halicce ni kuma shi yake shirye da ni ta farki mai kyau abinda gumakan ku ba su iya muku kaga waɗannan abubuwa duka abubuwa ne masu kyau halitta abu ne mai kyau ya jingina shi zuwa ga Allah shiryarwa abu ne mai kyau ya jingina shi zuwa ga Allah ya ce Allah zai halaka ne ba wayadin walla zai huwa yutsimu ni wa suke ni kuma shine wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni wanda ke ciyar da kai abu ne mai kyau ka jingina masa mai shayarwa ma abu ne mai kyau ka jingina masa to mu je gaba wallazi wallazi wa idza maridtu kun ga nan abubuwa guda biyu sai ya jingina wa kansa ɗaya ɗaya kuma ya jingina wa Allah sai ya ce wa iza maritu idan na yi rashin lafiya ni na je na yi rashin lafiya fa huwa yashfini to shine mai warkar da ni kun ga ya jingina warkarwa zuwa ga Allah ya jingina rashin lafiya zuwa gare shi wa iza maritu fa huwa yashfini wallazi huwa yudhimu eh? wallazi yumituni thumma yuhyini wanda yake ne wanda yake karɓar raina kuma shi ne wanda zai raya ni wallazi azmau an yaghfira li qati'ati maddin kuma shi shine nake kwaɗayin ya gafarta min kurakurai na ranar sakamako ranar alkiyama mahallin shahidinmu a wannan ayoyi da ya karanta mana annabi ibrahimu ya ce in na yi rashin lafiya to shi kuma allah sai ya warkar da ni bai ce wai za amrada ni ba idan ya ɗora min cuta don ba a jingina wa Allah abin da yake sharina nan annabi ayuba ya ce anni masaniyar shaitanu shaidan ya ainihin wato shafe ni a can suratul anbiya Allah ta'ala ya ce wa ayuba idna da rabbahu wa ayyuba wato ka tuna labarin annabi ayyuba a daidai lokacin da wato ya ambaci ya kira ubangijin shi dan ya kawo mai agaji ya ce anni masaniya zurru ubangiji wata cuta ta shafe ni wata damuwa ta same ni bai ce ubangiji ka dora min cuta ba a'a ba a jingina wa Allah abin da bai da kyau wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai to anan ya ce a nema saniyar duru a can ya ce a nema saniyar shaidaru da jinginawa ainihin wato Allah subhanahu ta'ala ba kuma wannan bai ci karo ba da inda Allah ta'ala ya ce shi shaidan bai da iko akan waɗanda suka yi imani bai faɗa ba bai ci karo ba saboda wannan abin da annabi Ayuba ya ce shaidan ya yi mai ba abu ne wanda ya taba imanin shi ba har yanzu imanin sa yana nan ɗari bisa ɗari maganganun shi sun gwada haka nan har yanzu yana jin bawa ne shi na Allah bai ma kawo kuka ba in kun lura a wannan ayoyin bai ce Allah ina son ka bani lafiya ba bai roƙi wani abu ba yana faɗa wa Allah abin da ya san Allah ma fi sani abin da ya ce rabbi anni masani shaytanu bi nusubin wa azab anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin bai ma ce Allah yaye min ba saboda ladabi da kankan da kai sannan karka ce kuma yana yana raki ba raki bane ba wanda zai zo gaban Allah ya faɗi buƙatar shi ya nuna talaucin shi ya nuna gajiyawar shi a ce bai kyauta ba yayi raki a gaban Allah kaiwa a gaban Allah in ka zo abin da ya kamata ka ce an talganiyu wa anal faqiru ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid نعم Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗai antum ku alfuqara ku ne cikakkun talakawa ku ne cikakkun mabukata ilallah zuwa ga Allah wallahu shi ku Allah huwal ganiyu ne cikakken mawadaci shi bai da bukata gurin kowa ma'ana dai in an zo gaban Allah ko annabi ne ya zo ko wanda ba annabi ne ya zo ba in ya ya kawo kukan damuwar shi ya ce Allah kaza ya dame ni ba a cewa ya yi raki amma in ya tafi wajen dan uwansa dan adam ya je yana kai kuka to nan ne ya kai kuka to annabi ayyuba wajen Allah ya tafi ya ce an nema saniyar shaidanu binusubin wa azab wato shaidan malamai suka ce to ta ina ne ya dora ma shaidan wannan da ruwa ta same shi shaidan bai da iko akan kowane annabi bai da iko akan kowane mutumin kirki amma babu wanda shaidan bai kawo mahari da wasu wasi ba wanda shaidan bai kawo mahari da wasu wasi to wasu wasin da aka yi malamai suke magana an ce shi annabi ayuba akwai matar shi wadda take masa biyayya tana masa ladabi tana kula da shi yadda ya kamata to sai ta yi mai laifi ya sa ta wani aiki ba ta gama mai aikin nan lokacin da yake son a gama aikin nan ba to kuma rashin lafiya ta hana shi ya ainihin wato hukunta ta to wannan wato ainihin mata shi za Allah zai ba mu labarin abinda wato zai faru tsakaninsa da wannan mata cikin ayoyi masu zuwa aka ce wannan damuwa da ya samu dangane da wannan mata shine inda shaidan ya dinga saƙa masa abubuwa dangane da matakin da ya kamata ya ɗauka akan wannan mata wasu ka ce a'a annabi ayyuba wato wani bawan Allah ya taho ya nemi taimako wajen shi bai ba shi taimakon nan a daidai lokacin da ya matsu yake bukatar taimakon nan ba ko ma dai menene wato ya yi wani abu wanda yake da shi ne Allah ya jarrabe shi da wannan wato ainihin larura da ta same shi Allah annabi ayuba ya ce an nema saniyar shaitanu bin sulmu azab to sai Allah ya ce mai sai Allah ta'ala bayan annabi ayyuba ya daɗe cikin wannan rashin lafiya dukiyar shi ta ƙare da yawa daga cikin 'ya'yansa sun tafi matansa waɗansu sun bar to kuma sai Allah ta'ala yanzu kuma zai warkar da shi kuma dama ya ce jamna lahu shabna ma bihi min dur wato mun ainihin wato mun yaye mishi damuwar shi mun amsa masa wannan roƙo da yayi to yanzu addu'ar da ya yi da Allah ya karɓa shine tasirin da zai fara bayyana sai Allah ya ce ma annabi ayuba yana zaune wani wuri sai ya ce urkud bi rijlika motsa kafarka rika ainihin wato goga kafarka a ƙasa inda kake zaune din nan wannan gurin da kake zaune haza mughtasalun mughtasal makanul ghusli wurin da ake wanka a nan har ma wato da ruwan da za a yi wankan da shi gurin wanka da ruwan da za a yi wanka a nan shi ne mugutasal wato idan ka gurza kafarka a wannan gurin da kake zaune ruwa zai bubbugo to wannan ruwan da zai bubbugo shi ne maganin rashin lafiyarka ta ciki da ta waje Allah ta'ala ya ce mugtasalun baridun wa sharabun wato abin wanka ne mai sanyi kuma abin sha in ka wanke jikinka to Allah ya tafiye da gaba ɗayan rashin lafiya wadda ake gani a jikinka in ka sha kuma duk rashin lafiya da ke cikin cikinka kuma ta mutu yau lafiya ta samu annabi ayuba hadha mughtasalun baridun wa sharab sai Allah ya ce ووهبنا له أعله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الله تعالى ووهبنا له أهله sai muka dawo ma da annabi ayuba iyalin shi wato Allah ya bashi kuma ya ta haihuwa ya samu ‘ya'ya daidai da adadin ‘ya'yansa kafin rashin lafiya wanda yana rashin lafiya nan da dama duk sun mutu sai Allah ya ce wa mislahum ma'ahum kuma sai Allah ya ƙara masa idan da yana da ‘ya'ya goma to yanzu zan ashirin in da ‘ya'yansa ashirin ne yanzu zan arba'in Allah ya linka mai ‘ya'ya arziki ya dawo lafiya ta dawo saboda ya ci jarabawa Allahu akbar wa mithluhum ma'hum me yasa Allah ya ce rahmatan minna saboda wata rahama ta musamman daga gare mu wa zikra li ulil albab kuma dan wannan ya zama tunatarwa ga masu hankali menene ma'anar tunatarwa ga masu hankali mai hankali in larura ta same shi larura rashin lafiya larurar talauci larurar wata matsuwa kowace irin larura to ya tafi inda annabi Ayuba ya tafi ya kai kuka inda annabi Ayuba ya kai kuka to zai samu sakamako irin wanda Allah ya bawa annabi Shi shine wasu malamai suke cewa idan aka hada wannan ayar idan aka hada wannan ayar da ayar nan ta cin ta ainihin wato suratul anbiya ita wacan tana cewa wa zikira lil abidina ko wannan kuma tana cewa wa zikira li ulil albabi ulul albabi sune masu hankali al'abiduna sune waɗanda banda Allah ba su bauta kowa suka ce to anan idan da wani zai yi wasiya Allah ya ba shi dukiya mai yawa ya ware sulusin dukiyarsa ya ce don Allah wannan dukiyar in na mutu a samu mai cikakken hankali a bashi bai ci a ba wani ba bai ambaci suna ba ku duba wani mai hankali ku bashi suka ce in aka haɗa waɗannan ayoyin guda biyu to a samo mai tauhidi a bashi domin waccan aya ta ce wa zikira lil abidina al abiduna wanda duk Allah ya ce ma abid to wanda yake yin bauta daidai wanda yake tauhidi daidai to shi kadai ne zai iya zama abidu a wajen Allah to nan kuma ya ce wa zikira lil ulil albabi ashe al'abiduna sune ulul albabi ulul albabi kuma sune masu hankali kenan masu tauhidi su suka fi kowa hankali cikin duniya Allah ya sa mu cikin masu hankali na'am ci gaba da rabu وخذ بيدك ضغطا فبرت ولا تحمل ووجدناه صابرا نعم نعم العبد إنه أواب الله تعالى يتدى النبي أيوبا وخذ بيدك ضغثا ka sa hannunka ka ɗaibo rigisu menene rigisu wato ciyawa wadda take cakuɗe da ɗanya da busasshiya ka ɗebo jinki guda kawai nan wannan malamai suka ce ɗaya ɗebo guda ɗari saboda ita waccan mata tashi wadda ta yi mai laifi ya yi alkawarin sai ya yi mata bulala ɗari sai Allah ya ce to ka ɗebo ciyawa komayya ciyawa dai wadda take ba mai zafi ba ka ɗebo da hannunka guda kaman guda ɗari sai ka ɗaga kaɗan buge ta haka wannan bugu da za ka yi mata ita ma ba za ta san an buge ta ba jikinta ba zai fashe ba ba zai yi rudu-rudu ya ainihin wato tashi ba kuma wala ta hana Allah ya maka wannan dan kar ka saba ma rantsuwar da kai alhansu shine ka yi rantsuwa kuma ka saba ma rantsuwar to ga hanya Allah ya samar wa annabi ayuba ya rantse sai ya dake ta bulala ɗari Allah ce samu ‘yan ƙananan ciyayi guda ɗari sai ka ɗan ɗaga ka buga mata ka yi bulala ɗari kuma baka saba ma rantsuwar da kai ba ita ta samu sauƙi kai kuma ka biya rantsuwar da kai wato in Allah yana son ya sama mafita wallahi ba wanda yake sama maka mafita kaman ubangiji duk rikicin da muke cikin wa mu nemi Allah ya sa mana mafita Allah ka ba mu mafita daga cikin duk damuwar mu bihi kai ainihin wato da ki wannan mata taka da wannan dan jimki na ciyawa wala tahnas kar ka saba ma rantsuwar da ka riga kai Allah ya ce inna mu wajadnahu mun sami annabi ayuba sabiran mun same shi mai hakuri ya ci jarabawa an dora mai rashin lafiya bai kai kuka wajen wani ba an ɗora mai talauci bayan yana da wadata babu tashin hankali Allah ya ma rufin asiri kana da wadata kowa ya san kai mai wadata ne ka koma maula ka koma baka da komi wannan ba karamin tashin hankali ba ne amma ko a fuskar annabi ayyuba ba taba ganin damuwa ba ga rashin lafiya ga yara sun mutu ga wasu iyali sun gudu amma annabi ayyuba yana nan tare da Allah Ga shi yau Allah yana mai shaida inna wajadnahu sabiran mun samu annabi ayyuba yana mai hakuri Allah yawo annabi ayyuba shaida Allah ya ce ni'mal abdu kai ma dalla da wannan bawa namu ayyuba innahu shi annabi ayyuba awwabun mai yawan komawa ne zuwa gare mu ya Allah ka sa mu cikin masu komawa ko yaushe zuwa ga Allah na'am Allah ta'ala ya ce wato uzkur ibadana kun ga bayan an bamu annabi ana bamu labarin annabawa ɗai ɗai ɗai ɗai to yanzu kuma za a dunkule wani adadi na annabawa a bamu mu kullum wannan yana nuna mana daga rayuwar mutanen kirki da Allah ya washe da ake samo rayuwa mai amfani a nan ake koyo haƙuri a nan ake koyo wato yaya ya kamata a bi Allah ba ka je kana ainihin kame kaman ka bar wannan ka bar wannan ka je kana ta kame kame ba duk wani wanda za a ce da kai an yi riko da shi mutumin kirki ne bai kai irin waɗannan bayan Allah ba kuma duk inda za a baka labari game da wani bai kai yadda Allah zai rika baka labarin wani ba don labarin Allah ba magana a hasanar kasas Allah ya kira shi kisoshi mafiya kyau to Allah ta'ala ya ce ibada ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba wato ulul aidi wal absar waɗanda suke ma'abuta ƙarfi wajen ibada ga ƙarfin imani ga ƙarfin tauhidi ga ƙarfin ibada wal absar da kuma ainihin basira ta gane abubuwa Allah ya wato duk annabawan Allah ba da kiki ko guda guda kowanne haziki ne mai basira ne su Allah ta'ala yake zaɓa ya ainihin wato ya ba su annabta Allah ya ce inna a Allah akhlasnahum bi Allah ta'ala ya ce mu muka rerayo su mu muka tsarkake su muka wanke su a akhlasnahum bi khalisatin zikirar dar wato yawan tuna gidan lahira muka zaɓe su a kan wannan kaga wani yana nan cikin duniya kullum tunaninsa abin da yake tunawa mukamin da yake nema kullum tunaninsa dukiyar da yake nema kullum tunaninsa wata buƙatar shi to su waɗannan kullum tunaninsu yaya lahira za ta kasance yaya makomansu take a lahira to waɗannan bayan Allah su ne abin koyi gare mu inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar wa innahum Allah ta'ala ya ce su waɗannan baye namu wato da shi annabi Ibrahimu da annabi Ishaqa da annabi Yaqubu da uba da ɗa da jika shi annabi Ibrahimu shine baban annabi Ishaqa shi annabi shi shine baban annabi yaqubu waɗannan bayan Allah Allah ya musu albarka domin duk wani annabi tun daga gare su in ka ji labarin wani annabi to ɗan gidan nan ne daga wannan tsatsan ya fito annabi isma'ila daga tsatsan annabi muhammad ya fito annabi musa annabi isa duka wato ainihin suna jinginuwa zuwa ga annabi ishaqa ko annabi yaqub wato ƴaƴan annabi ibrahim ko jikokin annabi ibrahim Allah ta'ala ce wa innahum indana laminal mustafai al-akhyar suna cikin wato zababbu kuma mafiya alkhairi in ji Allah subhanahu wata'ala to duk wanda Allah ya bada irin wannan shaida a kan shi shi ya kamata ka zo ka yi bincike cikin rayuwar shi wace irin mu'amala yayi da Allah wace irin biyayya yayi akan wani irin tauhidi yake wannan in ka kwaikwaya da gare shi to in Allah ya so ba za ka shiga wuta ba to ina ganin lokaci ya gabato amma dai kila za iya karanta wannan aya ko to bismillah wadkur isma'ila واذكر إسماعيل واليسع وذا وكل Allah ya sake ambatar waɗansu annabawa kuma guda uku annabi Isma'ila shine ainihin wato ɗa na farko shine yayan annabi haƙa. wal yasa shi ma annabi wato yasa'u shi ma yana cikin annabawan banu Isra'ila haka na annabi Zulkifil waɗannan duka Allah ta'ala ce kullum duk gaba ɗayansu min al suna cikin zaɓaɓɓun bayanmu suna cikin bayanmu na kwarai Allah ka ba mu ikon koyi da su mm. duk waɗannan abubuwa na labarai da Allah ya bamu ya dunkule su gaba ɗaya ya ce to wannan tunatarwa ce wannan faɗakarwa ce Allah yake mana wa'azi ne Allah yake mana hadha zikir wa inna lil muttaqina la husna ma'ab kuma duk masu tsoron Allah yanda waɗannan annabawa suka sami husnal ma'ab suka sami kyakkyawar makoma a lahira Allah yake yaban su to kowane mai tsoron Allah ma Allah ta'ala ya ce yana da kyakkyawar makoma a ranar lahira abinda kake bukata kurin ka yi kokari ka zama mai tsoron Allah shi kuma tsoron Allah wato abubuwa ne guda uku su ma gwargwadon ikonka abubuwa ne guda uku kai ta tuna Allah karka yadda ka manta shi ko so ɗaya ka ta gode ma Allah kada ka yadda ka mutarce masa ko so ɗaya ka ta biyayya ga Allah karka yadda ka saba masa ko so ɗaya wannan shine ƙololuwar abin da ake ce mata ƙawa to amma Allah ya san ka ya san rauninmu cewa ka zauna duniya ka ƙare rayuwarka baka taɓa yin laifi ba baka iyawa kullum cikin godiya kake baka taɓa mantawa ba kullum kana tuna Allah ba a taɓa don duk wanda ya yi laifi to a wannan gurin da ya laifi ya dan gafala to ba wanda zai iya sai Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku dan ya san wato kololuwa irin waccan ba kowa zai iya ba in ba mala'iku ko annabawan Allah ba wane ne zai zauna cikin rayuwar shi bai taba saban Allah ko karami ko babba ba ko da idon shi ko da bakin shi ko da kunnen shi bai taba yi ba ko da kafa shi ko da hannun shi yana da wuya amma idan Allah ya ce ka ji tsoron Allah gwargwadon iyawarka manzo Allah ya ce in na ba ku umarni to ku bi umarnin nan gwargwadon iyawarku amma in na hana ku to ku bari gaba ɗaya saboda wato ibadar yi ta fi wahala daga ibadar bari ibadar yi ta fi wahala yanzu an ce tashi kai sallah kafin ka kai ga abin da ake ce masalla akwai ayyuka da sai ka yi su sai ka tafi ka yi dahara ka zo ka yi alwala ka tafi masallaci a ta da kabara ka yi raka'a ta farko ka yi ta biyu in sallar nan mai raka'a hudu ce haka kai ga raka'a ta hudu ka zauna kai tahiya ka zauna kai azkar din da ake bukatar cikin sallah wanda ake so a ruku'i wanda ake so a sujada sannan daga baya kai sallama sannan a ce kai sallah in an ce ka bar zina barin kawai shi kenan ka gama ba wani aiki da za ka yi banda wannan to Allah ya ubangiji shirya da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu